sunana Ahmad Yawo da ke zaune a tudun barde rigasa. Farko dai akuya ce ta sirikina ta yi ta'adi, wai ta ci kabewa, ganyen kabewa. Sai ɗan shugaban mataimakin kwamanda na ofis ɗin sai ya kamo akuyar. To, na dawo gida sai aka ce min akuyar sirikina tana wurin 'yan kwamiti. Sai na je wurin shi sun ce to, da Allah na biyo magana kes ɗin akuya na biyo magana kes ɗin akuya ina neman alfarma a wurin ina neman alfarma a wurin ku ku yi hakuri ku bani akuyan nan sai ya ce to tunda na riga na zo wurin shi na roƙi alfarma zai bani akuyan nan amma sai na ba shi naira ɗari shida ɗari biyu kuɗin kamowa ɗari biyu kuɗin dusa ɗari biyu kuɗin ofis za su cika su sai cocila sai na ce musu to ai wannan tunda muna tare ko da yaushe kuma ko da ba wannan mu masu taimakon wannan ofis ne insha Allah zan siyo cocila in kawo muku to Allah da ikon sa lokacin da na yi alkawarin zan kawo musu sai na tafi aiki ban dawo ba sai da na samu kusan kwana na takwas ina gini a Kano nan kofar nan kwana sabo to sai na dawo da na dawo washe gari da safe zan kai musu sai aka kira ni yarinyar abokina tana asibiti tana buƙatar jini shi kuma baya gari sai na je na tsaya akan maganar jinin aka samu lafiyar yarinyar to na dawo da safe zan je kamin safiya in je in ba su labarin ga abin da ya faru sai haƙuri sai sake zuwa sai kama ni a gida sai muka tafi da muka je sai yake magana cewar ya janye daga ɗari shidan nan sai na ba shi naira dubu biyar sakamakon wannan cin ganyen kabewa da akuya ta yi masa to sai wani a cikinsu ana ce masa ɗan zaria sai ce yanzu lokacin coronavirus ne bina ya ga dubu biyar ɗin da zai baku ku yi haƙuri ya baku naira dubu uku sai ce masa to ba damuwa in allah ya so da zan nemo in kawo muku sai na tafi wurin aiki to na dawo da daddare misalin karfe goma misalin karfe ɗaya saura kwata na dawo gida da sassafe misalin karfe shida na safe na shiga bayi na yi wanka ina cikin wanka ya min salama na fito da gajeren wando a jikina da doguwar riga sai na shiga sai min salama sai na fita sai ce min mu tafi ofis sai ce masa to ka yi haƙuri in shiga gida in sako wandona sai ce min babu wanda ya isa ya sa shi ya bar ni in je in sako dogon wando na? ko duk garin nan gatana ne sai ya ga gata na? ni abin da ya ban mamaki da muka je ofis din bai min magana cewar ina alkawari da muka yi da su ba kawai sai suka fada ni da duka shine sakamakon abin da ya faru suka fada ni da duka suka gama duka na aboki na ya zo ce dan me suke duka na ya karbi beli na muka tautani ni abin bai min ba sai na zo na samu shugaban su sun ma ba belin ka eh sun ba mu nawa suka ba da bilin naka eh akan magana abokina dai zai kawo musu naira dubu uku nan dai suka rubuta eh, ya sa hannu muka dawo to sai muka gani shi dubu uku a matsayin beli kenan eh shi dubu uku dai a matsayin tarar wannan ganyen akuya da su ganye da ta ci to shi ne muga abun bai mana ba sai muka taho gurin shugaban su nan shi wa kenan shi inu inu okay business ne ko JTF eh card business ne okay card business ne eh sai muka zo wurin shi sai na masa bayani kamar yadda na gaya muku dinnan haka na mar bayani shi ma kuma da ya kira su haka suka yi masa bayani to tsakanin da Allah ino ya yi bakin kokarin shi a lokacin ya ce musu shi yana tunanin zai ji kamar kun kamo ni ne sun kamo ni ne da kayan sata ko ɗakin wani ko kuma wani abu haka amma akan wannan waye ya ba su damar yin wannan hukuncin to shine ya ce su kawo ni nan asibiti to tun da suka kawo ni asibitin nan da ya gane a wa kwana na biyu a asibitin nan duk daga cikin su ban ga ko mutum ɗaya ba ya bakin abin da na sani amma daga cikin su kuma wa ke nauyin kudin asibitin ka to ni dai na ga su ne suka biya tunda ni dai ban sake ganin kowa a cikin su ba ba wanda ya kara zuwa ba dai wanda ya ƙara zuwa ya ce min gidansu ya taka rawan gani shi alhaji sai shi shi inu ya ce lalle su kawo ni asibiti zai dau doka a kai to shine ni kuma ban gansu ba kuma ban ji abin da aka dauka matakin da aka dauka a kai ba to yanzu karshe kai menene kukanka ni yanzu kukana ina neman haƙƙina na wanda suka zuba min jini kuma suka ci min mutunci a gaban iyalina akan tara na akuya wanda ni ba na zage su ba ni ko ba na ce musu ba zan biya ba ne har suna ikirarin cewa sa ga uban da ya tsaya mu To wani ofis ne nasu wanda suka yi maka wannan? Can tudun barde yake. A tudun barde, can tudun barde wanda na sani? Eh tudun barde nan ba, eh wajen gidan mariga mai unguwa Musa. Eh ban san ba, wurin makabarta? Yawa eh wajen makabarta. Akwai na san ofis na jeji ba wurin musan ne. Ya na na kadi ne, ai shine yanzu dai shine dai nan wurin. Shine da makadi. Eh